Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim ka almasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asabahin yau talata bakwai ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai. An rufe hanyoyin sadarwar wayar salula a jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya bayan da hukumomi suka ba da umarnin a katsa wayoyi don taimakawa jami'an tsaro su yi maganin masu garkuwa da mutane da ke addabar yankin. Sabuwar takaddamar siyasa tsakanin shugaban Somali da firaministan ƙasar. da alama tana buɗe wagwar mai iko tsakanin manyan shugabannin ƙasar biyu. waɗanda ke fafatukar tsayar da ranar zaɓe da hana hare-haren ta'addanci akai-akai. Ƙungiyar Taliban ta Afghanistan ta faɗa jiya Litinin cewa sun tattauna batun haɗin gwiwar tsaro tsakanin ƙasashen biyu da Pakistan. kanin labaran kenan a bangaren rahotanni za a ji cewa a najeriya an yi wani babban taron ƙasa kan inganta fannin sufuri don karfafa tattalin arzikin ƙasa to sai dai saboda halin da najeriya ke ciki sai da aka yi bayanin matakan da ake ɗaukawa don kare bangaren na sufuri waɗannan jirage guda goma sha bakwai aikinsu ne su tabbatar da ingancin tsaro za kuma a ji wani rahoto kan yadda wani sa'in dambarwar zaɓe ke ɗauki hankalin 'yan siyasa daga batun kare muradun talaka zuwa na kare kai daga zargin juna. Ba mu muka gudanar zaɓe ba, kwamitin Abuja shi ya gudanar zaɓe. Sannan kamar kowace ranar Talata, yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya. Wanda Aliyu Mustapha Sokoto ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya. an rufe hanyoyin sadarwar wayar salula a jihar zamfara da ke arewa maso yammacin najeriya mazauna yankin suka faɗa jiya litinin bayan da hukumomi suka ba da umarnin a katsa wayoyi don taimakawa jami'an tsaro su yi maganin masu garkuwa da mutane da ke addabar yankin wasu mazauna jihar zamfara biyu da aka tuntuɓa ta wayar tarho bayan sun yi tattaki zuwa jihar sokoto mai makwabtaka sun ce hanyoyin sadarwarsu ta daina aiki a ƙarshen mako yin kira ga jami'an 'yan sanda da jami'ai a cikin jihar baya shiga. An katse hanyoyin sadarwa ne don baiwa hukumomin tsaro da suka dace damar aiwatar da ayyukan da ake bukata don magance kalubalen tsaro a jihar a cewa wata wasiƙa daga hukumar sadarwa ta Najeriya NCC zuwa ga Globacom. Zamfara na ɗaya daga cikin jihohin da aka fi fama da hare-hare da yin garkuwa da ɗalibai daga makarantu da ke arewa maso yammacin Najeriya. ta hannun wasu gungun masu neman kuɗin fansa da ke aiki daga sansanoni masu nisa. Shugabannin sojojin da suka kwace mulki tare da rusa majalisar dokokin kasar Gini sun faɗa jiya litinin cewa za su kafa gwamnati rikon kwarya. Ba a bayyana cikakken bayanin sauyin da aka yi alkawarin yi ba, amma sun biyo bayan Allah wadai da juyin mulkin da ya kasashen duniya. a cikin wani jawabi kwana guda bayan mutanensa sun bayyana a gidan talabijin na ƙasa cewa sun carke shugaban tare da rusa kundin tsarin mulkin ƙasar sojojin kanal mamadi dumbuya ya yi alkawarin haɗin kan ƙasa ya kuma bayyana cewa zai kasance babu wata bita da kulle ga jami'an gwamnatin da ya sallama a lokacin kwacewa da maye burgubinsu da kwamandojin soja na yanki dumbuya ya yi fatan kwantar da hankali game da rikice-rikicen tattalin arziki indiya alkawarin cewa gini za ta tabbatar da dukkan ayyukanta game da yarjejeniyar haƙan ma'adanai tare da jaddada ƙudurinta na baya da kyakkyawar kulawa ga jarin ƙasashen waje a ƙasar. sabuwar takaddamar siyasa tsakanin shugaban somali da firaministan ƙasar da alama tana buɗe gwagwarmaya iko tsakanin manyan shugabannin kasar biyu waɗanda ke fafatakar tsayar da ranar zaɓe da hana hare-haren ta'addanci akai-akai. jiya litinin firaministan somaliya muhammad hussein robil ya dakatar da fahad yasin shugaban hukumar leƙen asiri da tsaro ta ƙasa nisa saboda gaza baya da tabbataccen shaida na bincike kan zargin kashe ikran ta halin fara mai shekaru 24 wacce ta yi aiki a hukumar tsaro ta nisa hukumar ta nisa a makon da ya gabata ta zargi ƙungiyar masu tsoron ra'ayin islamu ta al-shabab da kashe ikran lamarin da ya haifar da fushi da takaici a shafukan sada zumunta daga iyayen Ikran da shugabannin adawa waɗanda suka ce ita kanta hukumar ta shiga cikin lamarin a cikin wata sanarwa da aka buga ranar juma'a a shafukan yanar gizo na masu goyon bayan alshabab mai magana da yawon kungiyar ya ce alshabab ba ta san komai ba game da zargin kashe ikran An jima kaɗan, Sarfilo zai sake shigowa da kashi na biyu na labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda masu ruwa da tsaki suka yi wani babban taron ƙasa kan yadda za a inganta ɓangaren sufurin ƙasa. Ta yadda zai taka rawa sosai wajen ƙarfafa tattalin arzikin ƙasa. Taron wanda aka yi shi a Kano, cibiyar kasuwancin arewacin Najeriya, ya kuma jaddada matakan tsaron da ake daukawa a fadin kasar don kare bangaren na sifiri mahmud ibrahim kwari gare ka taron na bana dai wadda jihar kano ke karbar bakuncinsa na da taken inganta fannin sifiri domin ci gaban tattalin arziki Hajiya Amina Muhammad Usman babbar sakatariya a ma'aikatar sufuri ta jihar Kano ta yi ƙarin haske game da alƙiblar taron. Alƙiblar taron shine kyautata hankal sufuri domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Motoci suna bi wanda suke ɗauko lodi wanda ya fi ƙarfin tituna. Saboda haka yanzu gwamnati take tattauna ya za a yi ta tabbatar cewa motocin nan a sa su su ma tabbatar cewa suna ba da nasu gudunmuwar wajen gyara wannan titunan ko kuma sake su baki ɗaya. Ta hanyar tabbatarwa cewa suna biyan haraji ko da dan wani abu ya taso kan titin za a iya gyarawa da wannan kuɗin shigar da suke bayarwa. Batun inganta tsaro a gabar teku da tashoshin jiragen ruwa a Najeriya na cikin ajandar taron na bana. Dr. Bashir Jamo da ke zaman shugaban hukumar Nimasa mai kula da zirga-zirgar jiragen ruwa a Najeriya ya ce samar da sabbin jiragen sintiri ga hukumar na haifar da sakamako mai kyau. Kamar jiragen sama guda biyu da muka siya kamar helicopters guda uku da muka siya manya-manyan jiragen ruwa da za su tsaya a can teku suna ɗauko mana abin da yake faruwa suna aiko mana shi ta na'ura muna da waɗannan guda biyu sannan in sun ɗauko sun aiko mana muna da jirage ƙanana da muka siya guda goma sha bakwai masu gudu wanda yake da an riga an gaya musu an ce ga abu kaza ya faru to za su ruga da gudu su je su taras waɗannan jirage guda goma sha bakwai aikin su ne su tabbatar da ingancin tsaro na ɗaya sannan aikin su ne su tabbatar cewar idan an samu hatsari sun je wajen hatsarin nan sun taimaka sun ba da agaji sannan a can inda muke samun matsaloli wajen wannan tsaro a Niger Delta muna da wato motoci da aka kera su na musamman wanda suke shiga cikin tabo da da laka to gina waɗannan motoci guda goma sha shida wanda suke shiga sunkuru inda waɗannan mutane masu ɓanna sukan je su koya. Shugaban hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawa ta jihar Yobe, Baba Gana Alhaji Madu, ya nanata bukata ga direbobin motocin dakon kaya su rinka haɗa kai da jami'ansu domin kiyaye doka da oda. Masu ababen hawa irin masu transportation kenan direbobi, to ya kamata su bi doka da oda kuma su san me suka dauko a irin kayake da suke daukowa suke transportation a kai saboda mu a kullum muna kare al'umma ne mun fi so mu ga cewa duk abin da za su yi transporting su tabbatar cewa ba abin da zai cuci al'umma ba ne a yanzu akwai kwamitoci da muka hada a duka northern road traffic management agency akwai kwamitoci da muka hada kan kuma za mu tabbatar cewa dole duk wata mota da muka san cewa kayan da ta dauko ba halattacce ba ne dole za mu mika hukuma a hukunta irin wayannan motocin. Ana sa ran kammala taron a ranar Juma'a mai zuwa idan Allah ya kai mu inda za a fitar da sanarwa ta musamman akan manyan kudurori da mahalarta taron suka cimma. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar filu da kashi na biyu na labaran duniya. Ƙungiyar Taliban ta Afghanistan ta faɗa jiya Litinin cewa sun tattauna batun haɗin gwiwar tsaro tsakanin ƙasashen biyu da Pakistan. game da matakan da ake bukata akan tsallaka iyaka tsakanin ƙasashen biyu don daƙil safarar 'yan ta'adda zuwa pakistan kakakin ƙungiyar taliban zabihullah mujahid ya faɗa manema labarai a kabul cewa wata tawaga daga ba ta ziyarci ƙasar a ƙarshen mako domin tattaunawar tawagar ta pakistan ƙarƙashin jagorancin janar faiz hamid shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar wanda aka fi sani da inter service intelligence ko isi mujahid ya ce maziyartan sun isar da damuwarsu game da yawan bore a gidajen yari a lokacin da taliban ta mamaye afghanistan tare da sakin ɗaruruwan fursunoni da ke hannu a hare-haren mayakan a pakistan ya ce taliban ta tabbatarwa da tawagar cewa babu wanda zai bari a yi amfani da ƙasar afghanistan akan pakistan daga ƙarshe ƙasar cuba ta fara yi wa ƙananan yara masu shekaru biyu allurar rigakafin da ta samar wadda hukumar lafiya ta duniya bata amince da ita ba in ji kasar a jiya litinin manufar wannan aikin ita ce yiwa akalla kashi casa'in cikin ɗari na yawan jama'a rigakafi in ji kafofin watsa labarai na gwamnati kimanin rabin yawan mutanen sun karɓi allurar rigakafin farko kuma kusan kashi ɗaya bisa uku sun samu ta biyu a cewar bayanan gwamnati cuba ta samu sabbin kamuwa da coronavirus dubu bakwai a rana a cikin kwanaki bakwai da suka gabata a cewar cibiyar jins hakim mai bibiyar coronavirus kasar da ke da yawan jama'a sama da miliyan goma sha ɗaya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ke da yawan coronavirus a duniya ƙasar tana ɗokin ganin an dawo da ƙananan yara makaranta cikin aji yawancin gidajen cuba ba su da hanyar samun yanar gizo kuma an rufe makarantun tun daga watan maris na shekarar 2020 yawancin yara suna koyo ne ta hanyar kallon shirye-shiryen talabijin. To a gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake komawa kan rahoto wanda zai sake kai mu Najeriya inda zarge-zargen ɗauki ɗora da sauransu da suka biyo bayan wasu zaɓukan cikin gida da aka yi kwanan nan ke da baibaye fagen siyasar ƙasar al'amarin da masu fashin baki ke ganin wani sa'in yakan kau da hankalin masu mukami daga aikin kare muradun talaka muhammad nasir gare ka ba sabon batu bane samun baraka tsakanin magoya bayan jam'iyyun siyasa idan suka gudanar da zaɓuka har dai in an saba dokoki ko ka'idodin jam'iyya To sai dai masana kimiyyar siyasa na ganin ya kamata a ce demokuraɗiyyar Najeriya ta wuce irin wannan matakin domin shekaru sama da ashirin da ta yi ta isa tashi daga zama jaririyar demokuraɗiyya. zaɓukan da jam'iyyar apc ta gudanar a kwanan nan da ma na makonnin baya sun bar baya da ƙura a wasu jihohin najeriya domin ƙorafe-ƙorafe suna son ruruta wutar husuma tsakanin 'ya'yanta kamar abin da ke faruwa a sokoto inda aka yi zaɓe biyu a ɓangarori biyu a jam'iyya ɗaya. Honorable Abdullahi Balarabe Salame ɗan majalisar wakilai ne na tarayya kuma yana cikin masu fafatuka a ɗayan ɓangaren na jam'iyyar ta APC. Shugabannin riƙon na APC ba su gudanar da zaɓen mazaɓu yadda ka'ida ta abc ta ce ba amma mu mun gudanar yadda ka'ida abc ta ce don haka an yi zaɓe guda biyu farar na fahimci bayanan ka jam'iyyar apc ta dare gida biyu na a sokoto kenan abc guda ce amma su shugabannin riƙon kwarya na apc sun raba ta don haka su suka zalunci jam'iyyar abc inda suka ɗauki wani bangare da ke goyon bayan dan takara suka bar wani bangare. shi kuwa shugaban riko na jam'iyyar na jiha isa sadiq acida ya ce ba haka lamarin yake ba. jam'iyya ta jiha ba mu muka gudanar zaɓe ba kwamitin abuja shi ya gudanar zaɓe illa dai a dole ne tunda mu ne shugabannin jam'iyya dole su aiki da mu kowa kasance hito a yi da shi mun ba shi dama inda an kaso an kai zaɓe sai an kira wane na takara ya ko wani wanda kusan takara shi ta wuri shi a billahi a kidan wanda wanda ci ya yi fararar ko ya yi wani zaɓe wanda ba inda an ce aishi ba ya saba mu dokar jama'iyya kuma ina tabbata maka in dai dole muna kyale ana mana wannan shedin da sauransu to yanzu wanga lokaci kowa ne ne kowa ya turo shi za mu tabbatar da cewa mun yi mai hukunci bisa ga abin da doka ta tanada to ko bangaren Abdullahi Salame sun gamsu da kwamitin jam'iyyar na kasa wanda ya jagoranci zaben ina faɗi da babban baki na yan amshin shata ne kuma waɗanda aka turo ba su zo don su yi ma jam'iyyar abc adalci ba mutanen sokoto sun gane saboda ko mutum ya so ko bai so ba canji yana zuwa ba wanda ya goyi bayan ra'ayin a ɗauki ɗaura. wannan kalamin a cewar shugaban jam'iyyar butulci ne ga jam'iyya da ma jagororinta. in ma dai har ya ce ɗauki ɗora ya mance da ɗauki ɗora aka kasashe yanzu ne yake magana ɗauki ɗora dan mi da lokacin da shi zai ya samu dama ya ki cewa a bai yadda sai an yi zaɓe da shi da waɗannan an ka sha zamanawa a sasanci da su a jaye su shi shi yanzu yasa ana ɗauki ɗora. To ko yaya masana ke kallon wannan dambarwar siyasa? Farfesa Tanko Yahaya Baba masanin kimiyyar siyasa yana mai cewa. 'Yan siyasa a yadda ake gudanar jam'iyya ba su kula da haƙoƙi da kuma manuhohi da suka shafi rayuwa al'umma ba abin da ya dame su jayayya saboda haka idan mun aka samu mulkin wannan bangare da ya nasara zai kokarin ya biya muradun wa'annan mutane da suka tsaye kai da fata su ga da cewa wannan bangare ya kai labari to karshe za iya cewa abin da shafi manufar jam'iyya na inganta rayuwar mutane su kan yi rauni ainun. masana dai na cike da mamakin ganin yadda har yanzu 'yan siyasar najeriya ke yawo da hankalin jama'a maimakon haɗa kai wuri ɗaya a yi talaka aiki muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, ana iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Idan an ce matasan Krista ne kai ba a yi adalci ba, saboda kashe-kashen nan wani bangare ta bari. gasken magana kenan ah, ba ko da ma wani dalili ne karshen magana shine ka kashe ran ɗan adam ba alheri ba ne ba addini ba ne ba zamantakewa mai kyau ba ne ba kuma halin gaskiya ba ne jama'a assalamu alaikum barkan ku da wannan lokaci barkan mu da mu da ku a nan sabon shirye full na tsaka mai waya muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan birnin washington dc idan kana bi da labaran gwainar da ake toya a najeriya kwanakin nan sun ba za ka rasa jin irin tashi-tashi hankulan da ke ta cin jihar plateau da ke cin arewacin najeriya ba abubuwan da ke janyo asarar rayukan mutane kuma rikicin da ake ganin ba zai rasa alaka da abubuwa da yawa ba da suka hada da addini da kabilanci da kuma siyasa da sauransu a wannan kashin farko na sabon tsaka mai wanda muka shirya za mu fara duba abubuwan da ke janyo waɗannan tashi-tashi hankula din to amma kafin mu fara tsunduma tsundum cikin ita muhawara din bari mu ji abin da wasu 'yan filato suke cewa game da abin da ke jawo wannan tashi tashi hankali ni sunana alhaji garba abdulkadir na shugabantar a al'umma ta jos to a gani na abin da ya jawo wato hannun agogo baya din kamar yadda kika ce maganganu masu zafafa babu shakka suna taimakawa al'amura suna lalacewa kin ga shi ya sa mu shugabannin mu suke cewa mu rinka taunawa muna hurawa kafin mu yi maganganu a ce wani yaro dan musulmi ya yi maganganu maganganun marasa daɗi to bai kamata mu shiru ba don za mu ce masu ahir karka kuma wannan magana ba mu yadda da ita ba to shi ya sa mu gefen mu a jama'atu na islam nan da nan da abu ya fito za ki ga mun yi kwande mai din abu ba mu goyi baya ba to haka muke bukata daga gefen yan uwan christianity su rinka daga hannu suna tsawatarwa to ana samun irin wannan yanayi babu shakka abubuwa za su rinka kwanciya sunana emmanuel john fiactu gaskiya abubuwan da ke kawo mana tashin hankali a nan jihar plateau shine kaman addini addini na haddasa rikici a jihar plateau ta cewa uh, ana maganan cewa wannan namu namu ne ko kuma wancan wancan nasu ne malaman addini makaran kansu su ma ba su fito sun yi ma mabiyansu koyaswa wanda ya kamata a yi ba inda ana koyaswa a masallaci da cocuka da church akan cewa kashe mutum ko kuma haddasa rikici yana da illa ina ga da ba za a iya yin da ba za mu zauna muna rikici da juna ba madalla to wannan tashe-tashen hankula na baya-bayan da aka ji suna faruwa a jihar filato ba su ne na farko ba wato a wannan ba bakon al'amari ba ne da ke faruwa a can jihar filato ta daɗe tana fama da waɗannan matsaloli ɗin kuma a sanadin haka wakiliyanmu da ke can jos wato zainab babaji ta gayyato 'yan siyasa guda biyu da ke da masaniya sosai game da harkokin da ke cimo wannan jiha tuwa kwarya wanda kuma za ta tattauna tare da su a wannan kashi na farko da za mu fara a yau zainab jamuje to jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka sannan mu da sake saduwa a wannan shiri namu mai farin jini na tsaka mai wuya wanda ni zainab babaji zan gabatar da shi daga nan jos babban birnin jihar plateau a kuma a yau muna tare da baki guda biyu waɗanda za su gabatar gabatar da sunansu. Bitrus Kaze, ni ne tsohon dan majalisa wanda ya wakilci Jos ta kudu da Jos ta gabas. To a bangare guda kuma muna tare da Ibrahim Babasan, ni ne wakili mai wakiltan Jos Not Not a State House of Assembly. A jama'a da su ne za mu tattauna a wannan shiri namu na yau na tsaka mai wuya. kamar yadda muka sani jihar plateau tana kan gaba cikin jihohi da dama waɗanda suke da albarkatun ƙasa albarkatun jama'a albarkatun yanayi da kuma albarkatu dai daban-daban amma a cikin 'yan shekarun nan wato wannan jiha ta samu kanta cikin tashin hankali eh, iri daban-daban To waɗannan baƙi namu yau za su tattauna akan matsalolin da suka shafi jihar Plateau. Uh, Honorable Kazai, mm. bari fara da kai. Ka riga ka san matsalolin da jihar plateau ta shiga sannan kuma idan muka duba a cikin kwanan nan wato abubuwa sun kara rincaɓewa ta yadda ake ma wannan uh, rikici namu fassara daban-daban mm. wayansu sukan ce addini ne waɗansu su ce siyasa ne uh, wayansu su ce kabilanci ne da dai sauransu wanda har ya kai aka samu hallaka ran waɗansu wanda a cikin 'yan kwanakin nan shine musabbabin uh, tashin hankali na bayan nan a dai a ce a cikin ƙwaryan jos Yaya kake ganin wannan al'amari? Yawanci akan dauka cewa <clears throat> a kwanakin nan ne kawai aka so mu samun matsala a harkallan zaman lafiya a plato ko in ce jos musamman amma ni a sani na wannan abu ya dade ina ganin ya a sani na dai ya wuce shekara talatin da uku <clears throat> na fari wanda ni na gani na bar aikin kansila 1993 shi kenan ina dan amfani da mota na a matsayin dan taxi ina irin jos bukuru jos eh, abatuwa din nan na zo daidai abatuwa na tarar mahauta sun bar abatuwa suka fidda shanu a kan kwalta aka yayanka a ɗayan gefen kenan a nan kuma ta staff training wasu kuma gungu sun fito suna zanga-zanga aka samu hargitsi sosai har a lokacin gwamnatin soji ta kafa hukuma na ta yi binciken me ya faru daga wancan karo a mu kenan daga wancan karo har yau da muke magana matsala ya tashi wannan ya kwanta wancan ya tashi a na wannan karo ne ake maganan ko abin da ya faru na kwanakin baya kashe-kashe da aka samu shi ya tayar amma wannan abu gasken magana ya dade. a ah, to ah, ranka da ɗaya honorable babs don a haka aka fi sanin ka mm, <laughs> to a kwanan nan an samu yamutsin da ya janyo wato har an kashe waɗansu matafiya a nan cikin birnin jos kenan kana ganin kamar wannan yana da nasaba da addini eh, wato a tunani na ba shi da nasaba da addini amma dukkan rikicin ya zo yadda aka fi saukin karbanta shine a dangana ta da addini dalili kuwa wato abu ne wanda a plato ya daɗe yana faruwa kamar yadda shi ya mai faɗa an sun ce lokacin an zo an kashe musu mutane su masu zuwa su je beriya ko baka ba in that process an ga wani motoci suna zuwa su ma aka samu aka kashe su bayan ba a gama wannan ba nestin kuma a inda nake wakilta kenan yalwan zangam sai ga mutane suna cikin gida su ma aka zo aka kashe su a gidajensu suna bacci ne ma ba wasu aka kashe to kin ga wannan shine zace shine taso da wannan recent one da aka yi nan na to a ranka da dai honorable Bitrus akwai ana zargin musamman matasa ne na krista idan muka yi magana da wannan kisa kana ga kaman menene hujjansu in ma a ce su ne na wannan kashe matafiya kawai ni gaskiya ba ni ma bukatan san mai hujjansu ni a gare ni muddin an dauki ran mutum a kowane akida ne kowane addini kowane kabila kowane jinsi kowane siyasa idan dan adam ne aka kashe wani sa'in ma in an kashe dabba jikinka na baka an mutum na tukin mota ni na fi shekaru talatin da biyar yanzu na tuki wani sa'in bera ne ka gane a hanya sai ka kauce wani sa'in kwaɗi wani sa'in kaɗan gari zai haya hanya sai ka kauce bare dan adam kana jin shi a jikinka kuma gaskiya ni a gani na idan an ce matasan krista ne kai ba a yi adalci ba saboda kashe kashe nan wani bangare ta bari gasken magana kenan ba ko da ma wani dalili ne karshen magana shine ka kashe ran dan adam ba alheri ba ne ba addini ba ne ba zamantakewa mai kyau ba ne ba kuma halin gaskiya ba ne ba halin neman tarin jama'a ba amma ina ganin daga hirar nan zai ci gaba zan kara bayani akan haka. To Honorable uh, Ibrahim Baba Hassan um, kamar yadda ka fara magana an samu kashe-kashe a uh, waɗansu yankuna ba ma na nan cikin birnin jos uh, kaɗai ba kana ganin kamar hukumomi ka yaba ƙoƙarin da hukumomi suke na magance waɗannan matsaloli tun shekaru da daman nan uh, kai ma kana ɗaya daga cikin wannan hukumomi na ayi kowa ya gwarshe wato in kin duba wannan fitina ne wanda kamar yadda shi babban ya faɗa mu baka ba wannan abu ne wanda ya taso kaga ya kira tun shekara da da biyar wanda lokacin ma ba ma cikin siyasan kwata-kwata wato na kwana-kwana wanda muka sani dai ni na fara zan ci siyasa daga lokacin dariye ko baka ba an yi kisa-kisa an kashe mutane da yawa aka zo lokacin his excellency governor jan wannan abu bai tsaya ba an yi wannan abun mutanen da suka rasa ba wanda ya sai gaya maka nan da aka yi kenan za ka iya cewa wato ita gwamnati ba ta yi namijin kokari na ganin cewa a cikin shekaru shida da aka samu ta dakile wannan matsaloli duk da yake ta yi gadon sa ne za a ce gwamnati kan wannan kan ita wannan gwamnati da ake ciki ya dole ka yaba mata inda wajen zaman lafiya ne kowa ya sani dole ka yaba mata ta yi kokari wajen zaman lafiya amma inda ko da an samu zaman lafiyan dole a sami ci gaba ba za a ce wai idan an samu zaman lafiya sai a zauna dole a ci gaba da magana da mutane amma ya zama yanzu mu a cikin zamanin da ake ci wai a kashe mutum mai da kaza an kashe rago ne ko kiyashi ma kamar an kashe naka nan saboda haka abubuwa ne wanda ni a nawa tunanin nan kinga ba za a rasa shi da shaye-shaye ba wannan shaye-shaye a ɗaya daga ciki za a haɗa shi kuma haɗa da wannan samarin gwamnati dole ta ɗan dage a nema musu wani abin yi ko ba kan suka aka a sirri nan wannan abubuwan zai sarugo. To kafin mu zo abin da gwamnati za ta yi don samar ma matasa aikin yi. Honorable Kazai shi Baba Hassan ya yi magana cewa wannan gwamnati ta yi kokari wajen wanzar da zaman lafiya dole a yaba mata ina ra'ayinka kan haka. Na saurare shi da kyau. Na yi la'akari da kalmomin da ya amfani da shi. ni a ra'ayina zaman lafiya da ake gani an kawo da rashin adalci a karkashi an yi kitso ne kan kwarkwata yanzu kai ya shiga kai-kai saboda an yi. ba adalci a cikin wannan adalci kwarai mana zan na fari To a gaishe kuma alamai to na zamu ɗiga aya a wannan kashi na farko na wannan muhara da ke bin sassalar rikitan jihar Filato da kuma abin da ke haddasa su. Idan Allah ya kai mu mako na gaba za mu zo mu ci gaba da duba ko da gwamnatocin tarayya da na jihohi suna abin da ya kamata wajen jawo wannan abin burki. Sannan kuma za mu duba alaƙar musulmi da kiristocin Filato da kuma shanin dan ƙasa da wanda ba dan ƙasa ba da yadda ake kallon su a wannan jihar ɗin. Yanzu a madadin su baƙin namu wato Bitrus Gaza Azal da kuma shi Ibrahim Baba Hassan da kuma musamman ita wakilin tamu Zainab jini ne Ali Mustapha Sokoto a Washington DC muna fatan mun ban ku kalau a huta lafiya. Da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. An rufe hanyoyin sadarwar wayar salula a jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya. Mazauna yankin suka faɗa jiya Litinin. bayan da hukumomi suka ba da umarnin a katsa wayoyi don taimakawa jami'an tsaro su yi maganin masu garkuwa da mutane da ke addabar yankin. Wasu mazauna jihar Zamfara biyu da aka tuntuɓa ta wayar tarho bayan sun yi tattaki zuwa jihar Sokoto mai makwabtaka sun ce hanyoyin sadarwarsu ta daina aiki a ƙarshen mako. yin kira ga jami'an 'yan sanda da jami'ai a cikin jihar baya shiga. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin. Da Jumbi Hamza wanda ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.